Fitowa Sura ashirin da hudu An tabbatar da alkawari Ana nan sai Ubangiji ya ce wa Musa, Ku hauro zuwa wurina, kai da Haruna, Nadab da Abihu, da kuma dattawa saba'in a cikin Isra'ila, za ku yi sujada da ɗan nisa, sai Musa kaɗai zai kusaci Ubangiji, amma sauran. kada su zo kusa, kada kuma jama'a su hau tare da shi, sa'ad da Musa ya tafi, ya faɗa wa mutanen duk kalmomin Ubangiji da dokokinsa, sai suka amsa da murya ɗaya suna cewa, Duk abin da Ubangiji ya faɗa, za mu yi, sai Musa ya rubuta duk abin da Ubangiji ya faɗa, ya tashi kashegari da sassafe, ya gina bagadai kusa da dutsen, ya aza al'amudai goma sha biyu bisa ga kabilu goma sha biyu na Isra'ila, sai ya aiki samarin Isra'ilawa suka miƙa hadaya ta ƙonawa, suka kuma miƙa ƙananan bijimai don hadaya ta salama ga Ubangiji, Musa ya ɗauki rabin jinin. ya zuba a cikin kwanoni, rabin kuma ya yayyafa a kan bagaden, sa'an nan ya ɗauki Littafin Alkawari ya karanta wa mutane, suka amsa suka ce, Za mu yi duk abin da Ubangiji ya faɗa, za mu yi biyayya. Musa ya kuma ɗauki jinin, ya yayyafa a kan mutanen ya ce, Wannan shi ne jinin alkawarin. da Ubangiji ya yi da ku, bisa ga dukan waɗannan kalmomi, Musa da Haruna, Nadab da Abihu, da dattawa saba'in, Allah na Isra'ila suka haura, suka kuma ga Allah na Isra'ila, a ƙarƙashin ƙafafunsa akwai wani abu wanda aka yi da safaya, mai haske kuma kamar sararin sama kansa, amma Allah bai yi wa shugabannin Isra'ila wani abu ba, suka ga Allah, suka ci suka kuma sha, Ubangiji ya ce wa Musa, Hauro wurina a kan dutse, ka tsaya a nan, zan ba ka allunan dutsen, da doka da umarnan da na rubuta don su. Sa'an nan Musa ya fita tare da Yoshuwa mataimakinsa. ya kuwa hau kan dutsen Allah, ya ce wa dattawan, Ku jira mu a nan, sai mun dawo wurinku, Haruna da Hur suna tare da ku, in wani yana da wata damuwa, sai ya je wurinsu, da Musa ya hau dutsen, sai girgije ya rufe dutsen, sai ɗaukakar Ubangiji ta sauka a kan dutsen Sinai, kwana shida girgije ya rufe dutsen, a rana ta bakwai sai Ubangiji ya kira Musa daga cikin girgijen, Ga Isra'ilawa dai, ɗaukakar Ubangiji ta yi kamar wuta mai ci a kan dutse, sa'an nan Musa ya shiga girgijen, ya hau kan dutsen, ya zauna a kan dutsen yini arba'in da dare arba'in.